Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya ko tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alfa rediyo a kumasin kasar Ghana. Jama'a mu da warhaka Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman wanda ke zuwa muku daga ofishin muryar Amurka na birnin Yamai saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. To a shirin za a ji cewa an shiga zaman ɗarɗar a garuruwan da ke kan iyakar Najeriya da Nishar ta bangaren jihar Sokoto sakamakon yawaitar aika-aikar masu garkuwa da mutane. haka kuma za mu baku kashi na karshe na hirar da wakilin muryar amurka abuja nasiru adamu el hikaya ya da masanin tattalin arziki abubakar aliyu game da illolin karancin dala a tarayyar najeriya idan muka koma jamhuriyar niger za mu ji korafin matasan ƙasar albarkacin ranar matasa ta duniya da aka shagulgulanta a jiya laraba sha biyu ga watan agusta kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ƙasar ghana kafin daga bisani mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma sai an fara da shan labarun duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. shugaban amurka donald trump ya shirya ziyartar manyan jihohi hudu masu muhimmanci sosai a zaɓe a mako mai zuwa a yayin da jam'iyyar republican ke fafutukar fafatawa da democrats wadda za ta tabbatar da joe biden a hukumance a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. wata majiya ta kusa da masu tsara ziyarar ta ce trump zai yada zango a minnesota wisconsin arizona da pennsylvania dukkan su jihohi ne da ake sa ran suna da muhimmanci wajen fitar da zakara a zaben na ranar uku ga watan nuwamba yan jam'iyyar democrats za su gudanar da babban taron su mafi yawa ta hanyar sadarwar bidiyo a milwaukee ta jihar wisconsin a mako mai zuwa mujallar milwaukee sentinel ta ce Trump na duba yiwuwar gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a Oshkosh ta jihar Wisconsin. Trump da ke fafutukar tunkarar annobar coronavirus da kuma tattalin arziki na duba hanyoyin da zai iya yin nasara a kan Biden bayan da ɗan takarar na jam'iyyar Democrats ya zaɓi 'yan majalisar dattawa daga California Kamala Harris a matsayin mataimakiyarsa a zaɓen. Shugaban mai ci yanzu da ke neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu na shekaru hudu. shine ke bayan Biden a zabukan jin ra'ayoyin jama'a da dama a matakin ƙasa da na jihohi duk da cewa Trump ya nace akan shine ke kan gaba akwai yiwuwar ziyarar ta Trump a mako mai zuwa ta kunshi haɗin gwiwar jami'an fadar shugaban ƙasa ta White House da kuma na gangamin yakin neman sa majiyar ta ce yana kudirin yada zango a garin Biden na Scranton na jihar Pennsylvania. a yau laraba ɗan takarar shugaban ƙasar amurka na jam'iyyar democrat joe biden ya bayyana kafa babban tarihi a yayin da yake gabatar da sanata kamala harris wadda ya zaba a matsayin mataimakiyarsa a gangamin yakin neman zaɓe a delaware biden da harris da dukansu suke sanye da takunkumin rufe fuska sakamakon annobar coronavirus sun yi jawabai a dandalin taron a makarantar sakandaren garin biden na haihuwa wato wilmington jawaban nasu sun mai da hankali ne akan taken yakin neman zaben su suna masu jaddada cewa shugabancinsu zai taimaka wa amurkawa a lokutan annoba da ci gaban komadar tattalin arziki kazalika da kuma hikimar da ke tattare da zaben harris a hukumance biden ya bayyana harris a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa a jiya talata lamarin da ya sa ta zama mace bakar fata ta farko da aka baiwa wannan tikitin a babbar jam'iyya biden ya ce shi da harris za su yi aiki wajen sake gina kasa ya ce caki shugaba donald trump da mataimakinsa mike pence akan kasa ba da shugabanci na gari a lokacin annobar covid-19 inda ya ce shi da harris za su gyara bannar da aka yi babban kwamanda mai kula da ayyukan dakarun sojin amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargadin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar is muddin al'ummomin ƙasa da ƙasa ba su gaggauta ɗaukar matakin wanke kwakwalwa ga tsofaffin magoya bayan ƙungiyar ta 'yan ta'adda da suke sansanonin ƙasar siriya ba general kenneth frank mckenzie kwamandan runduna ta tsakiya ya faɗa wani dandalin yanar gizo a yau laraba cewa muna sayawa kanmu matsala nan da shekaru goma ko sha biyar aikin zai koma mana ƙasa ya kamata mu gujewa haka dakarun ƙawancen ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranci masu yaƙi da ƙungiyar is sun ayyana samun nasara a kan kungiyar ta 'yan ta'adda a shekarar bara to amma kuma mckenzie ya ce har yanzu akwai sauran matsaloli da ke bukatar haɗin gwiwar ƙasashe ƙasashe sun yi ƙoƙarin kokarin cimma yarjejeniya ta bai daya akan yadda za a yi da mayakan ƙungiyar ta is da aka kama da kuma iyalansu inda ƙasashe da dama suka ki amincewa 'yan kasar su da suka fice domin shiga yaƙi a iraki da siriya su sake komawa ƙasashen nasu. madalla to bari mu shiga taskar rahotanni za kuma mu nufi iyakar najeriya da niger inda jama'a a jihohin tawa da sokoto ke korafi a game da yadda satar mutane don neman kuɗin fansa ta zama ruwan dare kamar yadda a baya-bayan nan aka huskanci irin wannan aika-aika a garuruwan amarawa da lawai cediya wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya duba mana wannan batu ga rahotonsa a kan iyakokin da suka hada jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya bangaren birnin Kwanni da gundumar Malbaza daga jamhuriyar Nijar da Ilela Local Gamman daga da Local Gamman na jihar Sokoto. Jama'a dai na ci gaba da fuskantar waɗansu lamurra da ke kasancewa sabbi gare su inda a watan jiya kundeshi cewa waɗansu masu neman fansa sun yi awon gaba da mutane biyu 'ya'yan jamhuriyar Nijar a garin Ilela Local Gamman ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya inda sai da ta kai biyan kuɗin kansa kamin a sako su kamar yanda ya sake faruwa a amarawa ta illela local gamman a makon jiya inda 'yan bindiga daɗi suka sake sace wani bawan allah wannan lamarin ba shine na farko ba a karamar hukumar mulki ta illela inda ake sace mutane sai an biya kuɗi a sako su kuma har yanzu an kasa warware wannan lamarin abinda ke sawar kowa a wannan karamar hukumar ya san cewa bai tsira ba domin ana iya yin awon gaba da shi a kowane da lokaci wani daga cikin dattawan da local government ta jihar sokoton tarayyar najeriya da bai so na bayyana sunansa ba ya ce wannan lamarin ruwan dare ne a da local government sai dai wanda allah ya tsari dangane da tsaro dangane da matsalolin da muke fuskanta na illela abin ya girma sai dai allah maɗaukakin sarki shi mana sauki su kuma masu yi ubangiji allah shi ba su ikon baki kuma su tuba don mi don duk abin da kake yi wanda ba na daidai ba yan karo ka allah allah zai gafarta maka gwamnati na iyakayyanta musamman gwamnatin jiha aminu waziri yana iyakar kokarin shi haka ya zama gwamnatin tarayya tana iyakar kokarin ta abu na dai wanda yake in dan buye yawa birjin mai saboda haka abin da muke roƙo ga Allah waɗanda matsaloli da ka faruwa gare mu lela amara ubangiji Allah shi muna sauki tsakanin ƙauyukan mu da ake waye da mu da kuma nan cikin gari kusan duk sati ko duk wata sai ka ji wannan al'amari ya faru ubangiji Allah shi taimake mu shi muna sauki kuma masu yi ubangiji Allah shi musu sauki shi shi sa su bari ba masu kuɗi ba ko baka da komi ko baka da koko mu kaddara ta rutsa da kai wallahi ta yaka kai haka ta so ta wakana a garin Lawai ce diya ta gundumar Malbaza ta jamhuriyar Nijar inda waɗansu mutane uku ɗauke da bindigogi da yukaye in ji wata mata da suka sace amma ta ƙi rijiya da baibai bayan mutanen gari da suka samu labari su suka je cetonta abinda ya sa maharan suka sake ta domin ɗibawa a cikin takare in ji alhaji abubakar lawai ce ɗiya baban matar yar kimanin shekaru 23 da haihuwa wadda ke da ɗiya uku. Wannan jajayen suna sun ka kama ta. Ina ne sun ka kama ta? Tana bakin daji. Ita ta daji. Haki ba na asar ne. bayan la'asar wace rana to da sun ka kama ta suka yi mata mi sai sun ka tafi da ita to da sun ka tafi ita dama sun fi ne ita ko guda yarinya guda da ta yi kuɗi kan zaka nan gari ta kwaki. shi ke da sai mutane sai sun ka tafi su guda biyu ma ba ta ganin ma idanun su sun ka tafi idanun su ne eh sun yi rawani sun ruhe idanu kenan ita yarinya ita ko sun ka so su ɗaya mata baki kuma su yi mata idanu to Allah ya sa nan mutane sun tai da yawa to a sun ka ji samatan mutane sun ka tuye sun ka tuye za su sun ka gudu sai ga wasu da mashin sai sun ka sai can wajenta to sun ka sai can wajenta su sai sun ka ruga da gudu sun kasa da gudu ko ga kasa suke ko cikin mota suke ba cikin mota sun ka zo ba Mun abin da muka tambaya ne bisa mashin na to ya aka yi aka cin musu suna bisa mashin guda ne a ai shi ba bisa mashin sun ka kama ta ba shi mashin shi na can wani waje na shi eh sun ɓoye ke mashin suka taho ƙasa eh. To wannan lokaci shi mijinta ta na yana sadda abin ya same ta. Shi mijinta shi nan gida. To da abin ya faru kun haɗa ma mahakumta masu iko an haɗa musu? A'a, ba mu haɗa musu. A to me yasa ba ku haɗa ma masu iko ba? nan ba kawai ta mutu ba. To babu hakimi shi hakimi ba ko haɗa mai shi ko shi haɗa ma masu iko. Nan da ba mu yi wannan hausa ba. A janguriyar Nijar dai a wannan iyakar an karfafa tsaro da yawan sintirin askarawan kasar tsakanin birnin Kwanni Malbaza da Madawa da iyakar Najeriya domin a tamni tsakkuwa don a ta ji tsoro. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a kashi na ƙarshe na zantawa da masanin tattalin arziki Abubakar Ali kan karancin dalar Amurka a Najeriya da hakan ya kawo kuma baya ga lamuran cinikayya. Masanin ya yi sharhi a kan sanarwar da kasuwar nan ta ShopRite ta bayar game da ƙudurin rufe shagunanta a Najeriya. Ali ya ce in ba matakai aka ɗauka ba masu zuba hannun jari za su ci gaba da ficewa daga ƙasar. kuma yawancin kayan da suke din eh, suke shigo da shi ta dala suke shigo da shi dama a ce kayan nasu duk suna sarrafa a cikin kasa ne sun zama kamfani na ƙasa ne to da sauki to amma su ba kamfani na ƙasa ba ne kamfani na ƙasa waje ne saboda haka idan ba za su samu riba ba shi ne magana a yi shi ɗan kasuwa ba fa ba harkan gwamnati ba ne ko ba harkan kunya ba ne ko harkan sabo a'a ya kawo jarin shi ya ci riba ya fita da riban shi idan ba zai fita da riban shi ba babin da ya dame shi da shi kuma kaga tafiyar nasu akalla ko a kasara zai za mu samu matsalan ma'aikatun da suka dauka yan najeriya da suka dauka aiki kaga za su rasa aikinsu kuma akwai yan najeriya da yake kamfanonuka da suke sayan kayakinsu wanda ake sarrafa cikin gida irin su cincin da sauransu da wane ne wanda ba za su shigo da shi daga ƙasar waje ba akwai abubuwan da yake da yawa 'yan najeriya suna yi musu su kai wannan shoprite din suna sayarwa kaga su ma wannan abun zai shafe su a ƙarshe mana abubakar alimi a kan tsarin tattalin arziki a ƙarƙashin gwamnatin buhari wacce yanzu take cika ko in ce yanzu ta haura shekara biyar a tsawon mulkinta tattalin arziki yadda muke tafiya da shi alhamdulillah yanzu ita wannan minista na, na kuɗi tana iya kokurinta ta ga wannan barnace-barnacen da ake bayi amma idan ka duba uh, wato wato leakage din da ake samu ana akwai matsala sosai musamman hanyar da za a mai da shi kamar da na gama a fara sarrafa abubuwa a cikin gari a cikin ƙasa abubuwa a fara sarrafa shi a cikin ƙasa idan muddin aka yi haka 'yan najeriya suka samu aiki kaga aka bude yanzu hanyoyin ah, ah, kamar matatun mai kamar masakai masaku kenan textile industry ya zama to dai akwai abin da ake cewa domestic production a bunƙasa ta saboda dogaran da za yi a kan kasashen waje mu rage shi amma idan ba haka ba ne ba ƙasan da zai zo ya taimaka muku ba ƙasan da zai zo ya ce wai shi kenan zai tara a kara muku tattalin arzikin kasa mu ne ya kamata mu yi kuma ya kamata a dau wanda suke da kwararru a kawo cikin gwamnati na hada su da wayanda suke din a ci gaba a taimaka musu. A zantawa ta musamman da masanin tattalin arziki Malam Abubakar Ali. Malam Abubakar Ali mun gode kwarai da gaske. Na gode man nasu. A yadda aka yi bukukuwan ranar matasa ta duniya a jiya laraba sha biyu ga watan Agusta, matasa a jamhuriyar Nijar sun nuna damuwa a dangane da rashin samun cikakkiyar damar shiga a dama al'amuran ƙasa da su. Saboda haka suka buƙaci mahukunta su dubi wannan matsala da idan rahama, kamar yadda suka shaidawa wakiliyarmu a Damagaram Tamar Abari. matasa suna kama jiki domin su kawo sauyi misali zan baku yanzu wannan alloba wannan ta duniya da ta sha duniya kuna gani duka duniya matasa ne suka tashi tsaye domin su waye ma mutane kai gashi abin da ya kamata a yi gashi abin da bai kamata ba muhammad laminu abdumani babban matsala ta matasa a afirka ga baki daya ko kuma a nan kasar ta jamhuriyar nijar barantar ma anan da magaram shine rashin aiki matsalolin matasa idan kuka dauka a jumulce sun ta'allaka ne bisa kan musamman rashin aiki rashin samun kwararren horo rashin kasantuwarsa cikin wannan manya-manyan hakumomi eh, ko manya-manyan wato jam'iyyun siyasa suna kasancewa kamar ci gaban kasashen mu ana maido su baya tunda wannan matasan eh, su ne da ya kamata su kawo wannan gudunmuwa. Mutare Amadu shi matashi da shi ake yin babba kenan aka ce matashi matashi ya kamata a ce ya hau bisa turba ta kirki wadda ta zamanto za ta iya bunkasa shi ta bunkasa al'umma sannan kuma a guje ma duk wani abin da zai iya zama na tashin hankali ne wanda mafi yawanci matasa ake samu a ciki wani shaye-shaye da wa'insu ayyuka na ta'asa. Sunana Isa Magashi. In dai babu manyan kamfanonuwan da za a zo a ɗauki mutane 'yan kasa a ɗauki matasa babu zancen a ce za a yaki rashin aikin yi. Kenan dole magabata su yi adalci su zo su gina eh, kan manyan kamfanoni wanda mutum ya gane karatun shi ma ba sai ya jira yi gwamnati ba ce za a ɗauke shi ga ma'aikata kenan ya samu musu sana'o'i su kuma sana'o'in nan ba a iya samu musu in babu manyan kamfanoni. To kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. samun kwakwarar madogara domin ɗaukar ɗawainiyar kai da kai har ma da kirkiro da hanyoyin ba da gudunmuwa don ciyar da al'umma gaba wasu abubuwa ne da nakasassu na wannan zamani ke mai da hankali a kansu a yanzu haka sabanin yadda a shekarun baya samun tawaya ke zama wani lasisin rungumar sana'ar bara a wajen masu mutuwar zuciya bakon shirin na yau na daga cikin irin waɗannan hatsikan na kasassu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Um, na dai Musa Hamma Aliyu. Ni dai an haihe ni shekara ta dubu da ɗari tara da saba'in da tara. Sa'annan kuma iyaye na guda biyu mahaifiyata da mahaifina Allah ta'ala ya musu rasuwa. Ita mahaifiyata dai da ja ban yi wayo da ita sosai ba. Amma sun tabbatar min cewa tun da shekara guda ma na so mu tafiya sannan wa galaru ta kama ni insha Allah daga nan ita mahaifiyata ta ɗauke ni ta kai ni makaranta to bayan haka dai ba a daɗe ba dai ita Allah ya mata rasuwa tun harkon da ta fara kai ni makaranta makarantar allo eh makarantar allo ne ta fara kai ni to akwai yayyana guda biyu mata ta ce su dinga goyo na suna kai ni makaranta saboda ba ta son in yi dinga rarrahe ina ba ta jikina da kazanta bisa hanya hmm. to su ma nan ba na manciya da su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi lokacin da ni wayo sai na ce musu to gaskiya ni dai ba ni son goyon nan nikiya mm. Ya aka yi ka samu tawaya a kafa kamar rashin lahiya ne kai eh na'am rashin lahiya ne nayi suna cewa iske ma ba kamar ɗan sankarau ne ba na yi na'am eh to daga nan dai wannan larurar ta kwara amma har na so mu tafiya da nuna guda biyu to ya ina maganar Eh, karatu da maganar watakila sana'a ko wani aiki da kake yi dangance da karatu alhamdulillahi tun lokacin da tsohuwa ta kai ni makaranta to su biyu kin da da ita da tsohuwa sun ci gaba da taimaka mini kafin ita Allah ya mata rasuwa Sakanna shi tsohuwa ya ci gaba da ya taimaka mini ha aka samun mini velo na hawa na keke na hawa hmm. lokacin na fara makaranta allo a wajen malamin mu na farko malam sidi allah ya ji kanshi shi ma ya rasu lokacin da narke kuma wajen wani malami da ake cewa malam ada shi yana raye allah ta'ala ya saka mai da alkhairi nan na sauke karatu na alkur'ani sa'annan na yi musharaka da sauran maluma haka karatu na zaure irin su shek salihu lazare allah ta'ala ya saka mai da alkhairi na yi karatu sosai wurin shi sannan akwai kuma sauran maluma na irin su malam nasiru haruna su malam abubakar su shak ishaqa gingarai allah ya ji kanshi shi ma ya rasu wa'annan duk sun taimaka mini game da sha'anin karatuna kuma ba zan manta da su a cikin rayuwata ba. Mm. Kai karatun boko? Na'am karatun boko mun yi muwasala jami'atul Mustapha. Kenan lokacin muke cikin wannan karatun sai na je na koyi aikin hannu. Sana'a ta hannu irin saƙa kujeru da kuma gadaje duk na koye su na iya su. Mm. Daga nan na wuce sai ni gyara takarduna na je na yi jarrabawa sai aka ɗauke ni lise ta surul akram hmm. a wato makarantar share fagen shiga jami'a na'am masha Allah daga nan da ni kammala sai ni shiga jami'atul mustafa a nan da ni karatu na hannu kai ga matsayin lisans hmm. to bana dai Allah da ikon shi ni samu ni kammala karatun sannan kuma na yi memuwar kina da suke da faransi da larabci muna ce mishi bahasi sannan kuma Allah da ikon shi an hita da daraja mai dama dama tun da cikin sha cikin 20 dai an samu sha tara hmm. mun kai ga matsayin mumtaz na'am wani fanni ne ta karanta na karanci bangaren ulumul qur'ani ne da shari'a na'am shine na karanta shari'ar musulunci eh shari'a da yau da daga musulunci na'am masu jami'a ta larabci mafi yawanci munan suna kasawa biyu ne akwai bangaren luga akwai bangaren shari'a to wanda kake so shi zaka ɗauka to ni bangaren shari'a ne karatu na insha Allah. Ya kamata mu koma kan maganar aikin da kace yi a can baya. Yaya sana'ar ta gudana ya aka yi kabarta ka koma karatu? Eh masha Allah dama lokacin da na shiga aikin na hannu ina cikin karatu na na allo ban bar shi ba. Kamar ranakun da mu karatu sai in taimaka sai in wurin aikin hannu. To haka muka dinga yi dai Allah ya sa dai gwargwadon hali ne ni dan iya ayyuka na hannu to lokacin nan ne sai ni imtihani ne shiga karatu na bangaren jami'a hmm. to shi wancan karatun bai yiwu a ce a hada shi da aikin hannu haka kamar wancan na yi samun dama bisa ga wanga hmm. eh to shi yasa ni dan zakatar da aikin hannu sai ni ba da kari bangaren karatu To masu sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban hirar mu da Musa Hamma da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nishar. a madadinsa da dukkan abokan aiki na sashen hausa nake ce da ku sai an jima. Madalla a halin yanzu ga Ridwan Mokhtar da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar gane tam za mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta a cikin kananta shine marasa rinjaye a majalisar dokoki sun bukaci a tabbatar da adalci wurin maneji na cibiyoyin kudade da suka rushe. jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun bukaci abinda suka kira tabbatar da gaskiya da adalci wurin maneji kula da kuma lura da yadda ake gudanar da lamarin kuɗi a waɗannan cibiyoyi da suka rushe game da abinda wannan rukuni suka nuna ne wannan tsari da ya jibinci tsabtace sashen banki ya hada da bankuna guda tara da saura waɗansu da ke nan waɗanda lamuransu duk suka kasance cikin rudani. sai kuma jaridar daily graphic wadda ta ruwaito wannan labarin 'yan sanda a jihar borno sun sake kama karin mutum bakwai waɗanda ake zato suna da hannu a cikin tashin hankali da yawa kana tsakanin magoya bayan jam'iyyar ndc da npp inda har mutum ɗaya ya rasa ransa wasu biyu kuma suka samu rauni yanzu haka suna kwance a asibiti ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta rawaito ahoy na kwatanta mai gidansa da tsohon shugaban kasar ghana kwame Nkrumah sa'an nan ya ce shi rollinson din ko kusa ba zai kama kafar dr kwame Nkrumah ba jaridar ta ce professor kwamina ahoy jigo a jam'iyyar national democratic congress ndc kuma tsohon minister local government ya faɗa cewar mai gidansa flight da jerry john rollins ba zai yi kusa da dr kwame Nkrumah ba in ana zancen mafarki na alhairi game da abin da ya ce yayin da shugaban kasar ghana na farko dr kwame nkuruma mutum ne mai basira da kwakwalwa wadda tunaninsa ya wuce zancen bayar da ilimi kyauta da kiwon lafiya da dai sauran ababa ya ce ba haka rollins yake ba da na leka ghana web kuna zakulo wannan labarin ma'aikatar ministan na yara da kuma kariyar halin rayuwa na aiki tukur domin kawo ƙarshen munanan al'adun gari. gargajiya waɗanda ke tauye haƙoƙin mata da 'yan mata cikin ƙasar mrs freda prempe mukaddashiyar ministan wannan ma'aikatar ce ta faɗi haka ta nuna cewar ma'aikatar na buƙatar taimako daga duk ƙawayen ci gaba da kuma cibiyoyi na al'adu da kuma addinai a kawo ƙarshe ko kuma da a rufe duk cibiyoyi da ake kira sassani na ma yadda za a yi kokarin haɗe waɗanda ke a cikin gidan da sauran jama'a na ƙasar da wannan sharhi daga ghana web muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau la muktar ba sashen hausa na muryar amurka kira ghana yawa a gaida ridwan muktar abbas Kafin mu karkare shirin baki daya a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. yayin da nahiyar asiya ke fama da annobar covid-19 hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka wato usaid ta ci gaba da ba da gudunmawar muhimman kayan aikin kiwon lafiya da sauran nau'ikan taimako a yankin gami da ayyukan taimako don dakile yaduwar covid-19 a yankin baki daya amurka ta kasance babbar kasar da ke ba da gudunmawa ga ayyukan kiwon lafiya a duniya na kusan tsawon rabin karni in ji babbar mataimakiyar shugaban sashen kan gudanarwa na hukumar USAID Gloria steel ta ce mun gina tushe wanda tsarin kiwon lafiya a duniya ya dogara da shi. Mun ba da gudunmawa sama da biliyan 140 a fannin kiwon lafiya a kasashen duniya a cikin karni na 21. A yau duniya baki daya tana cikin hadari lafiyar mu Cuta mai saurin yaduwa kamar COVID-19 za a iya yada ta daga ƙungurmin ƙauye zuwa manyan birane da ke dukkan nahiyoyi a cikin ƙasa da sa'o sa'o'i 36 hukumomin agajin gaggawa na iya samun sakamako mai illa ga tattalin arziki na cikin gida da na yankin da duniya baki daya cutar ta rushe kasuwanni ta lalata tsarin siyasa da barazana ga harkokin kasuwanci kuma ta jefa lafiyar ma'aikatan lafiya cikin hadari wannan shine dalilin da yasa amurka ta sanya hannun jari don tsaron lafiyar duniya baki daya since the start of the pandemic USAID and the State Department. Ta ce tun farkon barkewar annobar cutar hukumar USAID da ma'aikatar cikin gida ta Amurka sun fitar da sama da dala biliyan daya ga duniya baki daya kuma a nahiyar Asiya kadai ta fitar da dala miliyan 82 da miliyan 100 zuwa kusan kasashe talatin na yankin. Sa hannun jari na dogon lokaci a cikin tsarin kiwon lafiyar waɗannan ƙasashe ya ba da dama cikin hanzari wajen haɓaka kotun kara annobar ta COVID-19. We have generally been investing in Ta ce gaba ɗaya mun kasance muna zuba jari a rigakafi da kuma magance cututtuka masu yaduwa da saka hannun jari kan inganta lafiyar masu juna biyu da lafiyar yara da kuma ba da gudunmawa kan tsaron lafiyar duniya. Taimakon COVID-19 ya samo asali ne daga irin taimakon da Amurka take baiwa duniya baki ɗaya na tsawon shekaru da don magance cututtuka. babbar mataimakiyar shugaban sashen gudanarwa na hukumar ta usaid ta ce a kasar indonesia cikin 'yan makonni kawai mun samu damar horar da masu samar da magunguna sama da dubu saba'in daga cikinsu don ba da shawarwari ga marasa lafiya da kuma tura su zuwa asibitoci idan bukatar hakan ta tashi abin da ya faru a indiya kenan inda muka yi amfani da dandalinmu na lafiyar uwa da yara don ba da shawara ga iyaye mata game da hanyoyin kiyaye kamuwa da covid-19 a tsakanin 'ya'yansu sannan kuma muka ba su shawara kan kyawawan ɗabi'un kiwon lafiya ga lafiyar uwa da yara mun zuba jari sosai a fannin lafiya da ilimi wannan yana baiwa mafi yawan mutane damar shiga cikin tsarin ci gaba in ji babbar mataimakiyar shugaban sashen gudanarwa na hukumar ta said lokacin da ba a kiyaye tsarin kiwon lafiya ba hakan na shafar komai da komai ba wai ikon dan adam na gudanar da harkokin rayuwa kadai ba har ma da ci gaban tattalin arziki da ke gudana kuma wannan shine dabarun mu a yankin wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulemu Muni Barma da na gabatar da shirin nake ce da ku mu lafiya.